Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud lalu ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Asabar 16 ga watan Yulin shekarar 2022. a nan da ake aikin tattara ƙuri'u bayan da aka rufe rumfunan zaɓe a jihar oshun inda aka yi zaɓen gwamna za ku ji ƙarin bayani a ghana kuwa hukumomin kasar sun sanar da wani shiri na sayan gwal a hannun kamfanonin haƙar ma'adinai da ke kasar domin samun isasshen kudaden kasashen waje a bitulmalin ghana Duk da cewa Ghana na daga cikin kasashen da suka fi samar da gwal a fadin duniya, ma'aunin nauyin kilogram 8.7 na gwal kadai ne kasar ta adana a ma'ajiyar gwal ɗinta da ke babbar bankin kasar. Muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da kuma labaran wasanni wanda Murtala Faruk Sanyin na zai kawo mana, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumomin kasar Sudan sun ayyana dokar hana fita ta dare a wasu garuruwa biyu da ke kudu maso gabashin jihar Blue Nile da ke kusa da kan iyakar kasar da Habasha. Bayan shafa kwanaki ana gwabza faɗan kabilanci da suka ce ya yi sanadiyar kisan mutane 31 wasu su 39 kuma suka jakata. Tun daga ranar Larabar da ta gabata ne dai rikicin ya bazu zuwa garuruwa da dama bayan kisan wani manomi kafin jami'an tsaro su yi kame tare da shawo kan lamarin a cewar wata sanarwa daga gwamnatin yankin blue nile sanarwar ta ce an yi barna a shaguna goma sha shida kuma an sanya dokar hana fita ta dare a garuruwan da mazan da rosary an samu barkewar tashin hankali a yankunan sudan da dama ciki har da yankunan gabar teku a gabashin kasar da yammacin dafur duk da yarjejeniyar zaman lafiya da wasu kungiyoyin 'yan tawaye suka cimma a fadin kasar a shekarar 2020 da sanyin safiyar yau asabar karar jiniya ta gargaɗi mazauna kudancin isra'ila game da harin roka daga gaza isra'ila ta ce an harba rokoki hudu zuwa kasar an dakile ɗaya daga cikin rokokin yayin da sauran ukun suka fada akan wasu filaye a cewar sojojin kasar. rundunar tsaron isra'ila ta ce ta mai da martani ta hanyar kai hari ta sama akan wasu wurare biyu na mayakan hamas rundunar ta kuma ce cikin wuraren har da wani ginin karkashin kasa na hamas mai ɗauke da kayayyakin da ake amfani da su wajen ƙera rokoki hamas dai ita ce ƙungiyar mayaka masu zafin kishin addinin islama da ke mulki a zirin gaza harin dai na zuwa ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da shugaban amurka joe biden ya bar isra'ila inda ya yada zango a ran rangadin da yake yi a gabas ta tsakiya da nufin zurfafa dangantakar isra'ila a yankin to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a wani mataki na kokarin shawo kan matsalar yawon barace-barace da yara almajiran makaranta allo ke yi a yankin arewacin najeriya wata kungiyar makarantun tsangaya ta kaddamar da rabon kayan sana'a ga almajiran a jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan matsala ta yawon barace-baracen dai ta daɗe tana cima da dama daga cikin 'yan yankin arewacin Najeriya tuwo a ƙwarya ƙungiyar makarantun tsangayar dai ta ce wannan matakin zai yi tasiri sosai wajen ganin an samu nasara da ake bukata ta wannan fuska. shugaban kungiyar makarantun tsangayar a yankin jihohin arewa maso tsakiyar najeriya ambasada musa adamu hadeja ya ce sun daɗe da fara tunanin aiwatar da wannan tsari amma sai a wannan lokaci allah ya ba su ikon aiwatarwa domin wannan wata niyya ce da muka daɗe da ita a zuciyarmu yau allah ya bayyana ta to da har muka samu muka fara godiyar da muke wa allah allah ya nufa wannan ya zama zakaran gwajin dafi gaba za mu ta yi ba tsaya za mu yi a baya ba. Ko shakka babu dai a iya cewa wannan wata sahihiyar hanya ce ta kawo ƙarshen wannan matsala ta yawon barar daga yara na makarantun allon kamar yadda shugaban kungiyar a jihar Niger Alhaji Gwani Abubakar Sadiq ya tabbatar. Shi yasa muka kirkiro wannan harkar sana'an harkar shushaina da kuma ainihin kayan yari idan an tashi karatun algo alkur'ani sai yaro ya dan je ya dauki kayan sana'an shi ya je sana'a in ya samu wani abu ya dawo makaranta ya ci gaba da karatu kamar dai yadda jama'a da dama suka tabbatar da cewa wannan matsala ta yi kamari a yankin arewacin najeriya to sakataren tsangayar sani abrahaman dajin ya ce sai fa an tashi tsayi kafin a samu nasarar shawo kan wannan al'amari ba kamar da bane inda da ake tallafa yanzu ba kamar da bane wata mai tallafa shi ma ta kansa yake a wannan halin da ake cikin matsala ko kuma a tausayin ba kamar da ba to mutane sun gaba da haka in zaka tura yaran ka karatun alkur'ani abu mai tarihi ko mai daraja to dan Allah tura shi da dan sabulu da dan abin da zai ci kuma lokaci zuwa lokaci ka dinga zuwa kana duba movement ka ci gaban karatun yaron ka wannan almajirin dai mai suna Muhammadu ya ce ya ji daɗi sosai da aka bashi kayan sana'ar Na gode na alfahari da wannan abin da aka bani Allah ya biya bukata abin. Almajirai tamanin ne dai aka zakulu daga makarantun allo guda arba'in a ƙananan hukumomi na faye koro boso da kuma ƙaramar hukumar cancaga dukkaninsu a masarautar mina aka raba masu waɗannan kayayyaki da suka hada da kayan aikin shushana da kuma akwatunan tallar 'yan kunne fata dai sauran yankunan arewacin Najeriya su ɗauki irin wannan tsari da masana suka ba da tabbacin cewa zai taimaka wajen cimma nasarar da ake bukata ta wannan fuska. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To daga jihar Oshun da ke kudu maso yammacin Najeriya na cewa ana can ana ci gaba da kidayar ƙuri'u a zaben gwamna da aka yi a jihar inda 'yan takara goma sha biyar suka fafata. Sai dai hankula sun fi karkata ne kan manyan 'yan takara biyu wato gwamna mai ci a Digboye ga Oyetola na jam'iyyar APC da ke neman wa'adi na biyu da kuma sanata Ademola adelaki na jam'iyyar PDP. Daga Oshogbo ga rahoton da Hassan Umar Tambol ya aiko mana. yanzu kenan a lokacin da aka kammala zaben gwamna a jihar Osun. Wakilin jam'iyyar APC a wajen zaben Ademola Akin ya ce zaben ya yi kyau. Eh, my name is Ademola Akin. I'm agent of uh, eh, APC. Everything is going well. Shi ko wakilin jam'iyyar PDP a wajen wata rumfar zaɓe cewa ya yi. Sunana Garba Ado, party agent na PDP. Ya me zaka ce game da wannan sakamakon zaɓe? To, zaɓe dai an kaya kuma an kada an dangwala kuma an faɗi sakamako wanda yake haka da dama muke bukata saboda gaskiya jama'a suna neman canji kuma Allah ya yi an fara abin nan kowa abin da ya dangwala an abin nan babu wani magudi ba komai ka gamsu da yadda aka bada sakamakon wannan kidaya kwarai kuwa na gamsu wasu mazauna birnin Oshogo sun nuna bukatunsu ga duk wanda ya lashe zaben gwamna a sunana Usman Ahmed Kyauta mazaunin garin Oshogo a to mu dai muna fatan Allah da Allah ya ba Allah ubangiji ya bashi riko kuma bashi nasara to menene fatanka sami to mu dai abubuwan da ya shafi kiwon lafiya da tsaro mu samu kwanciyar hankali mu shine muke bukata sunana mai kudi sharifat wanda yala ya ba rabo nasara yara mu da suka yi karatu a samu musu aiki abubuwan da yake gari na duniya a yi mana muke so kamar asibitu hanyoyi na kirki aiki taimako mata a ba rancen kudi za a dinga empowerment sunana muhammad bashir imam tsohon mai ba gonan jihar jihar Oshun shawara akan abin da ya shafi kabilu mazauna jihar Oshun a waccan gwamnatin Abdurrauf Adesoji Aragbashola. Ya kaga wannan zaɓe na yau? Wannan zaɓe na yau a gaskiya bai mana daɗi ba kuma bai ba mu mamaki ba domin duk inda aka ce an samu baraka a jam'iyya kuma har aka zo zaɓe ba a ɗinke ba to galibi daman irin wannan abun yake faruwa. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga birnin Oshogbo a jihar Osun, Najeriya. To a kokarinta na neman shawo kan matsalar tattalin arzikin kasar gwamnatin Ghana ta ce za ta rika sayan gwal a hannun kamfanonin hakar ma'adinai a kasar domin samun isassun kudaden kasashen waje a gidauniyar babban bankin Ghana. Mataimakin shugaban kasar ta Ghana Dr. Mahmud Bawamiya ne bayyana wannan tsari inda ya ce muddin gwamnati ta ɗauki wannan mataki. To ba za ta nemi tallafi ba kuma kuɗin sidi na kasar Ghana zai daidaita bisa wasu kudaden kasashen waje. wakilinmu hamza adams na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana daga kumasi Mataimakin shugaban ƙasan ya bayyana cewa wannan hanya ya taimaka ƙasar Ghana ta shiga cikin jerin ƙasashen duniya masu dogaro da kai, sabida za ta adana gwal tare da kuɗaɗen ƙasashen waje, ya ce. Duk da cewa Ghana na daga cikin ƙasashen da suka fi samar da gwal a fadin duniya, ma'aunin nauyin kilogram takwas da bakwai na gwal kaɗai ne ƙasar ta adana a ma'ajiyar gwal ɗin da ke babbar bankin ƙasar kafin karshen shekarar 2021. 1.7 kilo. A don haka ne babban bankin kasar ta ɗau matakan saya duk wani gwal da aka samar a Ghana a hannun kamfanonin hakan ma'adinai karkashin shirin Gold Purchase Program wato shirin sayan gwal ya ce gwamnati ta ɗau wannan mataki ne domin karfafa baitul mal ta da ke adana kuɗaɗen ƙasashen waje. Dukan ƙasan Ghana ya baiwa babban bankin ƙasar damar saya gwal a hannun masu hakan ma'adinai a kan farashin kasuwannin duniya bayan Ghana ta saya wadda take bukata tukuna kamfanonin hakar ma'adinan za su iya fita da sauran su sayar a kasuwa. kasuwannin duniya ya ce wannan ya taimaka sosai gurin karfafa cd da yake ci gaba da shan kashi a hannun wasu kudaden kasashen waje musamman dalan amurka sai dai na tuntubi shugaban masu haƙar ma'adinai a kananan filaye a jihar gabashin kasar ghana malam muhammad amawu a inda na yi masa tambaya ko shin ya ji da wannan batu matakin da mu a matsayin mu masu haƙar ma'adinai ba mu da problem kan wannan in har za su sai farashin da kowa ke sai a kasuwa shi mahaikin zinari ba abin da muke da shi Ghana banda mu yi ado da shi shi dai kawai sauran a sayar a samu kuɗi to in dai gwamnatin gana zai sai iya farashin da wa'anda 'yan zaman kansu ke yi wanda shi ke da zinariya ya zo da shi ya ci da zinariya ya zo ya sayar ne abu biyu na biyu da zai kara ciki shine kan kowane mana ya je ya ci da zinariyan shi ya zo akwai inda ya samu kuɗin ya je ya aiki to wannan ne gwamnatin ghana za su yi pre ne ko ya za su yi su sai kayan kagan za su sai hannun miners sai su yi pre in su masu za su sai kamar exporters wanda ke zama dama ghana in ka kawo zinariyan ka shi ya sai ya export dama biya ba ruwan shi da wani fana. to sai su masu daidai gwamnatin ghana su daidaita pricing su masanin tattalin arziki a kasar Ghana Dr. Abu Na'im Afandi ya ce hakan fa yayi taimako sosai amma kalubale da za a fuskanta ita ce daidaita farashin gwal. Maganan da ya fadi gaskiya ne yana da muhimmanci sosai idan Ghana government ya yi ya koma gold purchasing back to the uh, hannun forex reserve mu in za a sayar da wannan gold nan ko ya saura cikin hannun mun samu forex eh, abin ga foreign exchange cikin kasan Ghana but left to kamar yadda zai za a iya manage waɗanda suke sadda shi nan shi ne zai kawo muna matsalan because su za su iya su determine ko yadda price nan zai saura government bai iya control wannan abu sai hannun mutane na so matsalan da nake gani kamar zai iya kawo uke nan. Ghana na ci gaba da fama da matsalar tattalin arziki sakamakon barkewar cutar COVID-19 tare da mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine abin da ya haddasa hawan farashin kayayyaki a kasar Hamza Adam muryar Amurka masu Ghana. Tuma da yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar nan mai cewa wai don allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madakun mulki kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu idan an tuna mai tambayar dai shine alhatu manjus gobir samaru bus stop zaria jihar kaduna najeriya To idan Malam Dalhatu Manjas Gobir na tare da mu ga kashi na biyun na ansarka game da shugabannin duniya matasa da kuma rawar da suka taka da wakilin muryar amurka a kaduna isa lawan ikara ya samo daga mataimakin profesan tarihi salisu bala bar dai in barku da dan mutan ikara dokta ka fara amsa tambaya ta biyu kenan bari in saka maka ita hmm. eh suka ce kamar inda aka fado ga shi dai an samu wasu kasashe da matasa suka yi to hmm. su matasan sun tsina na wani abu saboda ko ina za a ita maganar a saka matasa a cikin hmm. to ga wasu kasashe da suka jarraba matasan sun yi wani abin a zo a gani gaskiya da yawa sun yi zan fara ba da misali da shi kim jong un din nan da ya zo kan mulki ya tattara dattawa wanda suke kewaye da baban shi da waɗanda suka ɗanɗana shugabanci lokacin da kakan shi ke da rai domin kamar yadda na faɗa kakan ya mutu shekara ta 1994 ta wannan lokaci sai yana ƙoƙarin kwatanta menene ke gudana a siyasar duniya menene ke rike ƙasa ta ɓangaren ilimi ya abin yake to sai ya ɗebo daga abin da su iyayen suka yi da kakan shi me ya yi ya kuma hada da abin da 'yan zamani suka bashi ne yake ciyar da ƙasar gaba na farko suka gaya mai cewa idan dai muna son mu zauna lafiya to muna da abokiyar gabanmu ita ce ƙasar da ta rabu da mu south korea kuma ita wannan south korea tana tare da america ɗari bisa ɗari to idan muna so ba zai yiwu a ce muna da karfin tattalin arziki amma ba mu da karfin soja ba muna da dukiya amma ba mu da karfin kare ta suka ce to dole ne mu nemi yadda za mu hanyar da za mu bi mu mallaki wato makamin nukiliya kun ba mai gajeren zango ba har dogon zango to kaji dalilin da ya yasa kenan wannan shugaban kasa kim jong un din nan ya je haɗa kai da rasha a lokacin rasha ta fashe ta zama kasashe a lokacin tana bukatar meye za ta yi ta tallafi ta tallafo tattalin arzikin ta kai da ya karasa rugujewa to lokacin Rashi tana da masana zaratan masu ilimi profesoshi ta bangaren kera makamin nukuliya saboda aka sai aka fara muwasalat ma'ana kai komo jakadoji sakonni na isa yana dawowa ana kulla alaka kafin ka ce me kin jong ya yi nasara wurin kafa ko ci gaba da kere-kere na manya-manyan makamai masu linzami da kuma abin da ya shafi nukiliya ka kaji rikicin shi da amurka shi wannan shugaba shi wannan matashi da ya taso hmm. saboda haka shi da ya taso yana jira ne a taba shi ya fara amfani da karfin da Allah ya bashi hmm. a wancan lokaci saboda haka sai da ya kammala waɗannan tashoshi masu kera waɗannan manya-manyan miyagun makamai saboda ya samu kariya daga barazanar da south korea take mishi saboda tun 1950 din nan da aka kashe mutum miliyan uku din nan kusan fiye da miliyan ɗaya da rabi da doriya duk mutanen 'yan south korea ne aka kashe Da yake nan so suna niyyar ya za su yi rama saboda haka ba hanyar da za su bi su saboda sun riga sun ɗauki gida irin na jari hujja saboda haka suna tare da amurka shi kuma sai je haɗa kai da rasha kaga na farko kenan sannan da ya fuskanci cewa ga alakar da ke tsakanin north korea da abin da ya shafi china ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci saboda aka sai ƙara bunƙasa wannan saboda me saboda samar da abinci mutane su rinka shiga da fice suna da abin yi kere-kere da wato kera abubuwa ƙanana-ƙanana waɗanda za su tallafi tattalin arzikin ƙasar mutane su samu sana'o'i saboda aka sai fi mai da hankali akan ilimi na sana'a fiye da ilimi na rubutu saboda haka sai sama ma mafi yawa daga cikin mutanen kasar north korea aiki ne. saboda haka kusan kashi sai kara wato bunkasa kasuwancin sai zamantu ya bunkasa shi da kusan kashi arba'in cikin dare wanda da ana tunanin kashi goma ne zuwa kashi sha biyar kasuwancin da ke tsakaninsu da china mm. sannan sai zo kuma ta bangaren ilimi sai da ya tabbatar da komai talaucin gida gwamnati na da hannu wurin tallafa ma 'ya'yan gidan su je su karatu a cikin kasar north korea da kuma wajenta kuma yawanci ba sa yarda su 'ya'yan su turai balle a gurbata musu aƙida ko dai mutum ya tafi rasha ko ya tafi china ko ya karatun shi a north korea abin da suka sama kansu kenan na dauki nauyin ka in a north korea za ka yi in kuma a wa'annan kasashe guda biyu eh, sai sai a kai mutum ya karatu sannan kuma ba su yadda mutum ya tafi ya karanto wani abu koma baya ƙidda da suka kafa kasarsu da shi ah. shi yasa kaga suke zaune lafiya to wannan kenan ya tallafa mai ilimi kusan za a ce malaman jami'a a wannan kasar sun fi kowane ma'aikaci wato albashi in banda waɗanda suke kusa da gwamnati kamar ministoci da sauransu hmm. amma a yanayin da ake ciki a north korea malaman university ɗinsu da malaman da suke koyarwa a secondary da primary wurin koyon sana'o'i skills and vocational training centers ɗinsu sun fi kowane irin mutum albashi da more rayuwa shi yasa za ka ga ba su zuwa ko'ina to sannan ya bude kasar shi kamar yadda wato dubai suka yi shi ma ya bude ƙasar shi ga 'yan kasuwa su zo su kawo kayan kasuwancin su si cinikayya su sai kayan north korea su fita da shi saboda haka arziki sai ya dinga shigowa cikin kasar yana bunƙasa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ka gani wannan kenan sannan sai ya takaita kashe kuɗi a bangaren soja saboda project ɗin shi nan da yake na nuclear. da aka gama wannan project sai zamanto kuma sojojin da ake ɗiba su zama mutanen da ake diba amma da su ba su training da horo su zama sojoji sai zamanto sun ɗara waɗanda ake ɗiba a baya yawa amma sojoji waɗanda suke masu amfanar da ƙasa hmm. in aikin gini ne in aikin kere-kere ne in ainin aikin injiniyarin ne duka za ga suna da masana'antu da suke aiki ba kai yanzu ma suke suna jiran yaƙi ya zo a ah, sam sam sam ha ah, sojoji ne amma suna da abin da suke taimaka eh, suna kere-kere suna saka suna abubuwa da sauransu wanda suke tallafa ma ƙasa yanzu yanzu nan ana son suna da kamfanoni waɗanda suke kera motocin yaki suna da kamfanoni waɗanda suke horar da mutane ka zo ka biya su in misali kana da wani kamfani wanda misali kake da aka baka kwangila na horar da mutane kamar ɗari ta bangaren koyon wani bangare na wata sana'a to kana da damar da zaka zo ka rubuta ka kawo ma kwamandan wata makaranta da ke gargashin soja na wannan kasar sai kawai sai sa sojojinsu sai su je su yi wannan mutane training su koya musu waɗannan abubuwan da suke bukatar su ware a kai sannan kuma a biya su kuɗi su ba waɗannan allowances so ya rage cututtuka iri-iri kuma wannan eh, penalty da ya fito da shi na abin da ya shafi kisan kai mm, wanda ya cuta a kashe shi wanda ya saci dukiyar kasa a kashe shi to sai zama mutane suna ɗaɗar suna tsoro musamman ma shi shugaban kasan kin jam'un nan ba fita yake cikin jama'a ba baya fita cikin jama'a kamar yadda sauran shugabannin su suke yi yana nan saboda haka mutane ba su san fara shi ba ba su san rashin fara shi ba to wannan kenan uh, ila wasu ce to kamar inda shi wannan uh, shugaban kasa na koriya ta arewa ya taka rawar gani na irin sauya fasalin kasar hmm. da ya gada wurin mahaifi da kaka hmm. a sauran matasan da aka ambato a kono wanda ya kwatanta wani abu da kila za a ce yayi wani abun a zo a gani akwai misali za mu ɗauki ɗaya a afirka ƙasar mali misali shi wannan soja da ake kira asimi goita wanda ya kawo mulki a yana da shekara 38 lokacin da ya zo mulkin ƙasar akwai 'yan tawaye a arewacin ƙasar akwai waɗanda suke kiran kansu ansaruddin da suwaye sun sama kansu sunaye iri-iri amma 'yan ta'adda ne za su je kaburburan bayan allah su rusa wai cewa ana bautar wasu mutane su je irin rubuce-rubucen nan kasan mu a nan kasar hausa misali zaka je sokoto zaka je kano zaka je zare zaka je ina ne gidajen manya-manya malaman nan zaka je ka samu akwai rubuce-rubucen hannu ba wai qur'ani kawai suke rubutawa ba a akwai rubuce-rubucen hannu na fannoni daban-daban abin da yake daura kai har yanzu turawa mulki turawan nan na zamanin mu na yanzu sun kasa ganowa washin malaman na aina suke karatu wasu so da yawa misali a kasashen mu na hausa za su dauka cewa idan ka je zaure za a gaya maka in fannin fikiyo ne ga kawaidi a halari ishmawi iziya risala askari da sauransu ko mm. sannan a zo misali in nahu ne a ce maka kadarun nada wa ballar sada a ce maka hajji rumiya a ce maka ibnu wardi duk irin waɗannan ko mm. to su ba haka bane bayan waɗannan to akwai malamai kuma da suka shahara ta fannin kimiyya zaka je ka samu sun rubuta littafi akan mathematics malaman zaure za ka je ka samu sun rubuta littafi akan physics malaman zaure za ka je ka samu sun rubutu akan psychology da rubutun larabci da hannu kuma sun rubutu akan psychology tarihi duka sun rubutu akan life science ma'ana kimiyyar dan adam kamar su wani tawaye suka je suna rugurguza biology din nan mm. ka gane to da yawa turayen yamma sun rasa ta ina ne malaman nan ba su je makarantunmu na harvard ko oxford ba ina suka samu wannan knowledge to yana daga cikin abin da ke sawa yawanci turawan suke musulunta to waɗannan a mali idan ka je timbuktu unguwa ce babban unguwa za ka samu akalla laburare manya-manya fiye da hamsin na waɗannan rubuce-rubucen hannu a fannoni daban-daban na raya ilimi da kuma abin da ya shafi bunƙasa rayuwar ɗan adam fannin tattalin arziki ne kowane fanni sun yi rubutu a kai ka gane mm. to waɗannan 'yan ta'adda sai suka ta san rusa waɗannan abubuwan kaga suna so su tarihin su to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na hudu na ansoshin tambaya kan shugabancin matasa a kasashen duniya da kuma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda an samu na tambayoyin mataimakin farfesa salisu bala da wakilin muryar amurka a kaduna isa lawan ikara da wadda ta haɗa mana sautin julie les gresham da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam to madalla yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice yayin da ake ci gaba da kammala shirye-shiryen soma kakar wasanni ta bana ƙungiyoyin ƙwallon kafar turai sun da kufa wajen cefane 'yan wasa inda tuni wasu raɗe-raɗi suka zama gaskiya a yayin da wasu kuma suka zama tarihi na baya bayan nan shine shahararren dan wasan ƙungiyar bayan munich ta kasar jamus robert lewandowski wanda zai koma barcelona ta kasar spain bayan da ƙungiyoyin biyu suka cimma yarjejeniyar farko ta fatar baki duk da yake dai ba a kai karshe ba tukunna to a watan da ya gabata ne lewandowski mai shekaru 33 ya bayyana wa kungiyar ta bayan kudurinsa na sauya bagire bayan da ya sami zura mata kwallaye 50 a cikin wasanni 46 da ya buga mata a kakar wasanni da ta gabata dan wasan ya koma bayan ne a shekara ta 2014 daga borussia dortmund inda ga baki daya ya buga wa kungiyar jumlar wasanni 344 da a cikinsu ya sami zura kwallaye 374 wanda ya sa ya kasance dan wasa na biyu da ya fi kowa yawan zurawa kungiyar wasa bayan gad mula to sai dai kuma yanzu haka bayan din na nan tana farautar dan wasan da za ta maye gurbin lewandowski inda wasu rahotanni suka ce tana nan tana duba yiwuwar sayan dan wasan manchester united cristiano ronaldo to amma kuma wasu rahotannin sun bayyana cewa daraktan kungiyar hassan salihamidzik ya dage kan cewa lalle ba za su yarda su dauki ronaldo ba duk da yake ya ce yana mutunta dan wasan sosai wannan ne karo na biyu da ake sauya shawara kan yunkurin sayan ronaldo wanda ya bayyana bukatar sani barin kungiyar ta united a wannan makon ne chelsea wadda ita ma ta soma zauracin ronaldo ta dawo daga baya ta ce ta fita daga neman sayan dan wasan a ingila kuma kungiyar kwallon kafar chelsea ta kammala cefanen dan wasan baya na napoli ta kasar italiya khalidu kulibale wanda ya rattaba hannu kan kwanta ragin shekaru hudu chelsea ta sayi kulibale ne domin cike gibin da take da shi a bayan kungiyar bayan da ta rasa 'yan wasanta biyu antonio rudiga da ya koma real madrid da kuma andres christensen wanda ya koma kungiyar barcelona sakamakon karewar kwantaragin su a chelsea din dan wasan dan kasar senegal mai shekaru 31 ya bayyana farin cikin komawarsa chelsea abin da ya ce wani cikar buri ne da yake da shi na fafata gasar premier a cikin babbar kungiya irin chelsea kulibali shine dan wasa na biyu da kungiyar ta chelsea ta saya a cikin mako daya bayan da ta bada sanarwar sayan dan wasan manchester city rahim sterling kan kudi fan miliyan hamsin kuma tuni da sabbin 'yan wasan biyu suka haɗe da sauran 'yan wasan kungiyar da yanzu haka suke yawon atisayen soma kakar wasanni a los angeles ta kasar amurka ita kuma makwabciyar chelsea wato manchester united tuni da ta kammala sayan dan wasan kasar denmark christian eriksen wanda shi kuma ya rattaba hannu kan kwantaragin shekaru uku bayan karewar kwantaragin sa da kungiyar brentford Eriksen ma shine cefane na biyu da United ɗin ta yi a wannan makon bayan da ta sami sayan dan wasan Ajax Lisandro Martinez kan kuɗi fan miliyan 46. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kama za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani wato wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 5 kenan agogon ghana kada manta ko da shi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin maryam dauda da ta ni gabatarwa sai hailu haile da hada mana shirin da injiniyan mu ne kuma ni mahmud lalo nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya